من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo mu yau sha shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas kuma sha ɗaya ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai wannan masallaci na mai tarin albarka masjidul imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine majalisin mu na 19 kuma muna cikin suratul ma'ida za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta 107 bismillah man a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فإن عثر على أنهما استحقا ليقسمان بالله لشهادتنا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يا بام أمرني أكن يد أكي ربو تشيدة وصية أسلي وصية إذا زا أيتا أنا بقاتر أتيد الشيدو بدابيو shaidun nan su kasance musulmai adilai daga dangin mamacin wanda zai yi wasiyar ya zaɓi mutane guda biyu daga cikin danginsa musulmai ya rubuta shaida ya rubuta wasiyarsa su zama shaida saboda magada a zo a gabatar musu da wannan kada a samu shakka ko a samu kokwanto ko a samu wata damuwa sakamakon wannan wasiyar da ya yi Allah ta'ala ya ce mana idan ba a samu musulmai guda biyu ba a halin tafiya wannan mamacin yake kuma wasiya zai yi to babu laifi ya zaɓo daga cikin kafirai guda biyu domin su zama masa shaidu amma idan waɗannan kafaran suka zo suka ce su shaidu ne akan cewa wane ya yi wasiya ga ta a rubuce su ne shaidu to idan dangin mamacin suna da shakka a game da gaskiyarsu ko a game da amanarsu to sai su rantsar da su su zaɓi wani lokaci na ibadar waɗannan mutanen da ba musulmai ba a sa su su rantse cewa tabbas wannan shaidar da suka ba da ita shaida ce ta gaskiya kuma babu cuta a cikinta babu cin amana a cikinta kuma babu ƙarya a cikinta wannan ita ce ka'ida mun ji cewa ɗai da shaida kafiri malamanmu sun yi saɓani a kai malamai guda uku al'imamu abu hanifa al'imamu shafi'i al'imamu malik rahmatullahi alaihim suka ce wannan ayar su suna ganin ma an goge hukuncinta suka ce kafiri ba zai zama shaida ga musulmi ba amma malamai wasu waɗanda ba su ba a cikin malaman da ake suke da mazhabobi guda hudu shahararru al'imamu ahmad bin hanbal da wasu malamai da yawa sun tafi akan cewa a'a ai wannan bayanin da Allah ya mana ana bayani ne a hali na lalura asali kafiri baya zama shaida to amma idan an shiga lalura ta halin tafiya babu musulmi to babu laifi a tsaye da kafirai shi wannan shaida to shine Allah ta'ala zai ci gaba da mana bayani domin ɗaura wannan hukuncin sai Allah ta'ala ce fa in usira idan aka gano ala annahu mastahaqqa isman akan cewa waɗannan shaidun guda biyu da suka kawo shaida sun yi ƙarya sun ci amana فآخران يقومان مقامهما فآخران يقومان مقامهما to sai a samu guda biyu wasu mutane guda biyu su tsayi a makwafinsu min alladhina istahaqqa alaihim alawlayani daga cikin dangin mamaci guda biyu waɗanda suka fi cancanta su wakilce shi fa yuqsimani billahi mutane guda biyu nan daga su sai su rantse da Allah la shahadatuna su ce wallahi shaidan mu mu biyun nan a haƙƙu shahada shahadatihima ita tafi cancanta da a karɓe ta fiye da ce shaidar waɗancan guda biyun da suka yi ƙarya wa ma'ata daina kuma wallahi matuƙar muka ƙetare iyaka mu ma muka ƙi faɗin gaskiya inna idan lamina zalimin wallahi mu ma mun zama cikin azzalumai wannan aya ƙarin bayani ne a game da ayar da ta gabata a baya idan masu shaidun nan guda biyu wanda suka zo suka zama shaidan mamaci ya rubuta wasiya sai aka ga wata alama ko ta bayyana balo-balo cewa ƙarya suke yi dangin mamaci suka gano cewa ƙarya waɗannan shaidun guda biyu suke yi bai yi wannan wasiyar ba ko kuma sun yi azarbabi a cikin wasiyar sun yi ƙari ya yi wasiya cewa a ba wane da wane da wane filaye na guda biyu kwata-kwata da suke unguwa kaza layi kaza sai aka ga wannan wasiyar tasu ba ta gaskiya ba ce sun ƙara shegi ɗaya kwata ya ce a bada ko kuma ya yi wasiya ƙila cewa a ba wa na dubu ɗari biyar sai suka zo suka ci miliyan ɗaya ya ce a bada to a nan dangin mamaci Allah ta'ala ya ba su dama su wurgar da shaidar waɗancan amma ta yaya za su wurgar da ita sai su wakilta mutane guda biyu daga cikinsu su ma sai su miƙe sai su rantse su ce wallahi tallahi mun rantse waɗannan mutanen da suka zo suka ce su ne shaidun mamacin nan cewa ya wasiya ƙarya suke sun ci amana su ma su rantse da Allah to daga nan idan suka rantse da Allah maɗaukacin sarki shi kenan sai a yi wurgi da shaidar waɗancan su kuma sai a karɓi shaidar su dalilin da yasa za a karɓi shaida su ga aya ta ta faɗa ce min alladhina istahaqqa alaihim alawliya su suka fi cancanta dama da mamacin kila ma suna da gado hakkin su ake nema a ci to abu na farko kenan sannan abu na biyu sai Allah ta'ala ce kuma su ƙara da rantsuwa bayan kasancewar su dangin mamaci to su ƙara da rantsuwa sai ya zama rantsuwan nan ta ƙarfafi dangantakarsu an gane cewa karya waɗancan suke yi wa suka ƙaryata su dangin mamaci cewa wannan wasiya ko dai ba ta ko kuma akwai ƙari a ciki to sai a wurgi da shaidar waɗancan shaidun guda biyu kafirai ne dama ko ko a musulmai ne da aka rantsar da su suka rantsi akan cewa shaidar da suka bada ta gaskiya ce sai aka fi shaida waɗannan mutane guda biyun daga cikin dangin mamaci wanda suka ƙaryata shaida waɗancan sai a yi aiki da ita ko dai ya zama wannan wasiyar ta zama ba ta kwata-kwata idan suna musu ne akan samuwar wasiyar idan kuma suna da shakka ne akan adadin abin da aka ce a bada to su abin da suka yadda cewa A abadan nan shi za a bada sauran abin da waɗancan shaidun suka kawo cewa a bada sai a ƙi yadda da shi ina jin mun gane ai babu kwana-kwana a cin magana mun gane ai to shi ne abin da Allah ta'ala yake mana bayani a kai cewa in an gane cewa masu shaidan nan ƙarya suke yi to ai wurgi da shaidar su ta hanyar dangin mamaci su zaɓi mutum guda biyu daga cikinsu su ma su rantse wajen ƙaryata waɗancan daga nan in suka ƙaryata su sai a aiki da su maganar su a ki aiki da maganar waɗancan daga nan sai a zartar da abin da yake daidai za mu ji abin da malamai suka ƙara bayani a game da wannan cikin malaman tafsiri karanta aya ta gaba tana da alaƙa da ita zalika adna aw yaqamu an أيمانهم بعد أيمانهم نعم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالى شيء ذلك أدنى wannan shi ya fi cancanta an ya'tu bi shahadati ala wajhiha da su zo da shaida akan fuskar yadda shari'a take son a ba da shaida aw kafu an turadda aymanun ba'da aymanihim ko kuma su ji tsoron cewa kada a ki karban shaidar su wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi taqwa wasma'u kuma ku rika sauraron abin da Allah ta'ala yake faɗa muku wallahu la yahdi alqawma alfasiqin Allah ta'ala baya shiryatar da mutanen da suke fasikai nan ɗauraya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ya ce wannan bayanin da aka yi mana tun daga cewa shahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina alwasiyyati ithnani dawa adlin minkum أو آخران من غيركم in antum darabtum fil ardi fa asabatkum الأرض فأصابتكم da kuma fa in usira ala annahuma استحقا إثما to waɗannan ayoyin guda biyu da aka yi bayani akan yadda ake rubuta wasiya da kuma yadda ake tsaye da shaida sai Allah ta'ala ya ce an yi wannan bayanin ne domin mu musulmai masu imani mu san yadda ake rubuta shaida shaida ta wasiya yadda ake zuwa da ita a fuskar da shari'a ta yadda da ita wancan bayanin da aka mana cewa asali idan mutuwa ta zo mutum ana buƙatar wajibi ne a maganar mafi yawancin malamai ya rubuta wasiya ko ya faɗi wasiya wani ya rubuta idan aka zo rubuta wasiyan nan to za a tsaye da shaidu guda biyu shaidu guda biyun nan sharaɗi ne na asali su zama musulmai su zama daga cikin dangin mamaci idan ba a same su ba a halin tafiya yake to babu laifi a yi amfani da kafirai su wakilce shi a matsayin su ne shaidu amma idan suka kawo shaidan nan ana shakka a game da gaskiyarsu to sai an rantsar da su su rantse cewa shaidar gaskiya suka bada bayan sun rantse daga baya sai dangin mamacin nan suka gane cewa akwai ƙarya a cikin maganarsu ko maganar su kwata-kwata ƙarya ce to anan sai a wurgi da shaidar su ta hanyar shaidu guda biyu daga cikin dangin mamaci su tsayu su ce su ba su yadda da wannan shaidar ba kuma su rantse da Allah maɗaukakin sarki daga nan sai a ki karɓan shaida waɗancan na farkon sai a karɓi shaida su a zartar da maganar su kenan ko dai a ce ba wasiya ko kuma ɓangaren da suka yadda da shi sai a zartar da shi ɓangaren da kuma ba su yadda da shi ba a yi wurgi da shi sai Allah ya ce haka Allah maɗaukakin sarki ya muku bayani haka yake son ku zo da shaida sannan daga cikin hikimar wannan bayanin aw ya khafu an turadda aymanun ba'da aymanihim daga cikin fa'idar yin wannan tsaye da shaidar saboda kada wani ya zo da shaida ko ya ce a ce ya yi wasiya a da ga shaidu dama fa'ida shaidu kenan shaidu su kullum a mahanga ta shari'ar musulunci a kotu ko ba a kotu ba abin da ake so shine su ƙarfafi maganar da ake magana a kanta shi yasa aka ce asali asali wanda ya kawo ƙara to shi zai tsaye da shaidu annabi sama ya ba mu ka'ida ya ce albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankara asali wanda ya kawo ƙara to shi ake cewa ya kawo shaidu duk da lafazin albayyana a cikin musulunci ba kawai shaidu ake nufi ba a'a ya zama wani abu da zai zama yana goyon bayan maganarsa to daga cikin su akwai shaidu shaidu ana tsaye da su domin su goyi bayan su tabbatar da abin da ake magana a kansa gaskiya ne shi yasa ai za mu ga Allah ta'ala da kansa ya ma kansa shaida ya tsaye da mala'iku suka masa shaida ya tsaye da masana ilimi na addini suka masa shaida akan cewa shi kadai ya cancanta abauta masa yayi amfani da lafazin shahada shahida Allah la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilm kun ga shaida ce in akwai wani da yake da shakka a game da cewa Allah ɗaya ne to Allah ne shaidan kanshi daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai mala'iku daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai malamai masana addini to kun ga fa'idar shaida kenan to shi yasa sai aka ce ai a wannan zamanin namu da muke rayuwa rigingimu nawa ake da su a kotunan mu sakamakon kin da shaida a lokacin wasiya za ku iya kirgawa ba wanda zai iya kirgawa akwai wanda har a gidan rediyo ake sawa ka an yi shekaru ana rigima a kan rabon gado kuma wasiya ce ta jawo wasiya ce aka ce an yi amma da aka tashi yin wasiyan nan kila ba a rubuta ba bayan ba a rubuta ba sannan ba a tsaye da shaidu ba to dole fitina ta afku shaykhul islam taymiya rahmatullahi alaihi ya ce daga cikin abin da ke dalbalta rayuwar mutane ya sa mutane ba za su samu zaman lafiya ba kin bin abin da shari'ar musulunci ta tsara musu na hukunce hukunci duk lokacin da mutane suka kauce ma wani hukunci da shari'ar musulunci ta ce gashi sai suka kauce suka karkace suka kibi to ka saurari abin da zai biyo bayan su ƙarshe sai Allah ta'ala ce wattaqullah ku yi takwa ku ji tsoron Allah ku bi umarnin Allah ku nisanci abin da Allah ya hana wannan wasiyar da aka ce a rubuta ta kuma a tseda shaidu tana cikin takwa yin wasiya shi yasa a can a baƙar ya ce haqqan 'ala al-muttaqi kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayn wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'ala al-muttaqi rubuta wasiya da tseda shaidu a game da rubuta wasiyar nan takawani taqwa ne taqwa imtisalu awamirillahi wa jinabu nawahihi aikata abubuwan da Allah ya bada umarni da nisantar ababen da ya hana to wasiya na ciki wasiya na ciki a rubuta ta a tsaye da shaidu guda biyu asali su zama musulmai daga cikin dangin mamaci idan ba su zama musulmai ba a halin tafiya babu laifi a amfani da kafirai guda biyu su zo su rantse in sun kawo wannan wasiyar a matsayin shaidu sai Allah ta'ala ya ce wasma'u kuma ku ji lafazin sama'i yana lizimta ijaba shi yasa daga cikin lawazim na sufofin Allah as-sami'u akwai al-ijaba ko al-istijaba amsawa wasma'u nan ba kawai ku ji ba kawai a'a nan wasma'u ai istajibu ku amsa wannan umarnin da aka baku ku amsa shi ku bi shi shi yasa aka bude da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ga Allah kuka yadda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai kuma kuka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine manzon da zai kawo muku hukunci daga Allah sai aka ce shahadatu bainikum aka yi bayani to shine Allah ya ce wasma'u kuma ku saurara ku ji kuma ku bi sannan wallahu la yahdi al fasikin Allah baya shiryatar da mutanen da ba su bin tsarin Allah fasiki ne saba ma umarnin Allah mai bayyana sabo a fili shine ake ce masa fasiki ashe ki rubuta wasiya da kin tsaye da shaida a game da ita fasikanci fasikanci ne domin alfisku shine izharu al-ma'asi bayyana sabo a fili shine ake cewa fasaka ai shaidan da yake yin sujada da aka ce masa fa fasaqa an amri rabbi ai azhara al ma'siyata ya bayyana sabo cewa shi ba zai bu ba ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin asjudu liman khalaqta tina haka yace saba ma Allah afa ta amri in ji annabi Musa to fisku kenan to Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasikai me ake nufi da Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasikai wasu suka ce la yahdihim ila aljanna Allah ba zai shiryatar da su su gane hanya aljanna ba wasu suka ce la yahdihim a wajen Allah madaukakin sarki ya sani mutumin da a ilimin Allah wanda mu ba mu sani ba Allah ya rubuta cewa shi fasiki ne zai shiga wuta to Allah ba zai shiryatar da shi ba duk yadda zaka masa wa'azi ba zai ji ba amma kai ba za ka gane fasiki ba Allah ba zai shirita da shi ko zai shirita da shi ba aikin ka ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantarwa al-imam shaukani rahmatullahi alaihi bayan ya kawo waɗannan ayoyin guda uku aya ta ɗari da shida aya ta ɗari da bakwai aya ta ɗari da takwas waɗannan ayoyi da suke bayani akan tsaye da shaidu guda biyu a game da wasiya sai ya ce وحاصل ما تضمنته أو ما تضمنه هذا المقام يتشي دنقلن أبن دوانا مطيت شرع أتكن من الكتاب العزيز daga cikin littafin Allah maɗaukaki ta ƙunsa anna man hadaratu alamatul mauti duk mutumin da alamomin mutuwa suka bayyana a gare shi aka fara bashi ruwa duk dai alamu kila likitoci su bayani likitoci suna gane Allah ya sanar da su a cikin bincikensu na ilimi suna gane da mutuwa zai shi yasa har sukan kira wani zubin dangin mamaci masu cikin dangin sa sai su kira wani mutum da suke ganin mai natsuwa ne ware shi gefe guda su ce to muna baka hakuri ko ka daina ma siyan magani kawai wannan dan uwan naka ko zai kara kwanaki bai wuce kwana biyu ba kila awa biyu suka rage mai sai ya mutu to suna da alamomin su da suke gani kuma malamai sun yadda da waɗannan alamomin akwai alamatul mauti inda al akwai alamatul mauti inda al likitoci suna gane mutuwa mutum zai mutu suna ganin alamomi ilimi ne ba gaibu bane duk da wani zubin za su iya kuskure ko ko duk yadda mutum ya kai a matsayin masani zai iya kuskure sannan dangin mamaci suna gane wane zai mutu al-abbas ibn abd al-muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan uwan babansa ne dattijo ne ya gane manzo Allah ta sama zai rasu shi yasa ya ja hannun sayyidina ali ya ce masa ni mu banu hashim muna da wata alama muna gane in dan uwanmu zai mutu yana kwance muna ganin alamomi da haka ni na gane manzo Allah ta sama lokacin shi yayi mu je ni da kai mu tambaye shi shin idan ya rasu mu ne daga cikin danginsa za mu zama khalifa za mu zama khalifa za mu fitar da khalifa ko ko ba daga cikin mu bane kun ga sayyidina al-abbas ibn al muttalib ya gano cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama zai rasu alama ce ta dattaku to amma tambayar cewa a je a tambayo annabi sallama shin a cikin danginsu wani zai zama khalifa ko ko ba cikin danginsu zai zama ba sai ya zama ba dattaku bane sai sayyidina ali shi kuma sai Allah ya sa mai dattaku sai ce a'a kada mu tambaye shi idan ya ce mu ne to duk wanda ya faɗa da mu a kai zai kafarta kuma bala'i zai ja ma kansa a gefe guda in ya ce ba mu bane to har abada ba za mu zama ba so da ka abar kaza cikin gashin ta ka a tona sai da na ali hana so da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga wanda zai zama khalifansa ba kowa ya haddace wannan magana ya karan da mun ce sai manzo sama ya ishara game da sayyidina Abubakar isharori masu ƙarfi akan cewa shi zai zama khalifa bayan sa to kun ga shine wannan shine al-Imam Shawkani rahmatullahi alaihi yace idan ya ga alamomin mutuwa sun zo masa ashhada ala wasiyatihi adlaini min udulil muslimin wannan musulmin ya tsaye da shaidu guda biyu akan wasiyarsa shaidu biyu daga cikin shaidun musulmai adilai a cikin musulmai fa in lam yajid shuhudan muslimina idan bai samu shaidu musulmai ba wa kana fi safari kuma yana cin halin tafiya ne malam ashaukani yana son ya dunkule mana bayanin waɗannan ayoyin ne guda uku ya ba mu saƙo dunkulalle a matsayinsa na babban malamin tafsiri ce Allah ta'ala yana nuna mana cewa idan ɗaya daga cikin mu musulmai mutuwarsa ta zo ya ga alamar cewa ba zai ci gaba da rayuwa ba to Allah ya ba shi umarnin cewa ya tsaye da shaidu guda biyu asali su zama daga cikin musulmai idan bai samu shaidun nan guda biyu musulmai ba to me zai yi wa waje da kuffaran amma sai ya samu kafirai jaza lahu an yushida rajulayn minhum ala wasiyyatihi ya halasta ya tsaye da shaidu guda biyu daga cikin kafiran nan su masa shaida a kan wasiyar da ya yi su kawo ma danginsa wannan takaddar kuma a ga sa hannunsa a ciki bayan shi ma sa hannun shi bayan kuma ga rubutun shi da aka sani kun ga rubutu ko shi ya sa duk yadda zamani zai kai kun ga rubutu ka ku wasa da rubutu kada kwakwalwarka ta faɗa maka cewa ka kware a kwamfuta ka daina rubutu duk yadda ka iya kwamfuta to ka rika ɗaukan alƙalami kana rubutu idan bincike kake yi a jami'a kada kawai sai dai ka ɗau kwamfuta bulbulul kai ta rubutawa a kwamfuta ana cewa an zo an sace maka kwamfuta shikenan an sace ka kai ma ka rika rubutawa ka rubuta abu a takarda ka ajiye sai kuma ka shigar a kwamfuta wannan shine abin da malamai na wannan zamanin masu hikima suke bada umarni suke ba wasiya cewa ayi. amma ka zama baka rubutu rubutu na da mahimmanci a musulunci ku duba fa sai da Allah ce wala takhutuhu bi yaminik al computer laysat yamina Allah yana ce ma manzo sama ba da hannunka kake rubuta na dama ba shi manzo sama bai rubutu to rubutu abu ne babba a cikin al'umma a cikin wannan al'umma ta mu nun wal qalami wa ma so da rubutu na da mahimmanci. yanzu wannan babin da ake magana a kansa na rubuta shaidu fanni ne fa mai cin kansa a cikin in ka ga littafan da aka rubuta akan abin da malamai suke ce mishi almawasiq almawasiq yadda ake rubutu ake documentation a musulunci in ka ga dubga dubgan littafan da aka rubuta ya ake rubuta wasiya wasiya kaza ya ake rubuta shaidar ɗaurin aure ya ake rubuta shaidun bashi ya ake rubuta shaidu na zina hashi sai an rubuta kada kafin a gama shari'a wani ya zo ya ce ai shi bai ba da shaidar ba a ka rubuta da kanka gashi ka sa hannu a gaban alkali to abu ne mai mahimmanci to ya rubuta sannan ya tsaye da shaidu guda biyu ta inir taba bihi ma warasatul musi idan dangin mamashi suka yi shakka a game da wannan wasiyar da shaidun da waɗannan suka zo suka bada halafa billahi sai su rantse da Allah Ala'annahu ma shahida bil haqqi akan cewa wallahi shaidar da suka bada ta gaskiya ce wa ma katama min ash-shahadati shay'a kuma su rantse da Allah su ce wallahi ba su boye komai ba a cikin shaidar nan Tsakaninsu da Allah suka bada shaida abinda za su faɗi kenan wala khana mimma tarakahu al-maitu shay'a sannan ba su ci amanar abinda mamacin nan ya bari na wasiyarsa ba ko ɗan kaɗan su rantse da Allah sannan a karɓi maganar shi fa in ta bayyana ba da zalika khilafu ma aqsama alaihi amma in daga baya sai sabanin abin da suka rantse a kansa ya bayyana sun rantse sun ce sun faɗi gaskiya shaidan nan sun yi ta dan Allah shi ya rubuta wasiyar nan ya sai da su a matsayin shaidu daga baya sai ta bayyana cewa ƙarya suke yi min halalin fi shahada sai aka gane akwai wani tasgaro a cikin shaidarsu ya zama akwai tukka da wawara a cikin bayaninsu misali shi tafiyar da ya yi taraba ya tafi in faɗi gari ƙila a fi ganewa taraba ya tafi su kuma sai ga su sun zo daga Legas suka zo suka ce ai a Legas suka haɗu da shi kuma an tabbatar da cewa a Taraba ya mutu su kuma sai ga su sun zo daga Legas me haɗa Taraba da Legas kun ga an samu halal an samu gibi a shaida shi ya mutu a taraba kuma ba a da labarin ya je Legas su kuma sai ga su takanar daga Legas sun shigo mota kila ma jirgin sama suka hau domin abin da suka shirya kila a zuciyarsu suka zo kila nan garin Zaria sai suka ce ai gashi wanan nan da ya mutu sun ji labarin ya mutu amma dama kafin ya mutu ga huddar da ta gudana tsakanin su kuma gashi da bai da lafiya su ya tsaida a matsayin shaida cewa ayi kaza ayi kaza da dukiyarsa to kaga an samu tasgaro an samu damuwa to anan ga ta bayyana cewa ƙarya suke yi ba za a karɓi da su ba أو ظهور شيء من تركة الميت زعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه ko kuma sai su dangin mamacin sai su zo sai su ce a'a ai abin kuka ce ya wasiyan nan kafin ya mutu ma ya sai da shi ya sai da shi to ya za a yi wasiya da abin ya sai da kana yin wasiya da abin da ba naka ba sharaɗin wasiya mutum zai yi wasiya ne da abin ya mallaka ba ka yin wasiya da abin da baka mallaka ba to sai suka yi haka to me za ki halafa rajulani min alwarasati wa umila bidalika to sai su dangin mamacin su rantse cewa shaidar da waɗannan suka zo da ita ta ƙarya ce su ma su rantse da Allah daga nan wa'umila bi zalika sai ya aiki da maganar maganar waɗancan kuma ayi wurgi da ita al-imam shokani ya fito mana da maganar ya ƙara fito mana da ita sosai ko to bayanin da yake na a cikin littafin sa na tafsiri fathul kadir الشيخ السعدي رحمة الله عليه يتشي وحاصل هذا abin da haka ke hukuntawa أن الميت للي ممشي إذا حضره الموت في سفر ونحوه إذا متوى تزومك هنا حال تفيا كوكو مكمنشن تفيا مما هو مزنة قلة الشهود المعتبرين daga cikin abubuwan da za su iya jawowa ya zama ba a samu shaidu waɗanda za a iya antan shaidarsu ba annahu yan bari an musulmai shahidaini muslimaini adlaini wajibi ne ya tsaye da shaidu guda biyu adilai musulmai fa in lam yajid illa shahidaini ne. idan bai samu shaidu ba sai kafirai guda biyu jaza an yushiya ilaihima to babu laifi ya musu wasiya su zaman masa shaidu walakin li ajli kufrihima sai dai saboda kafircin su ku duba fa saboda kafircin su fa innal awliya idartabu lallai dangin mamacin idan suna da shakka bihima a game da waɗannan shaidun kafirai guda biyu fa innahum yuhlifunahuma ba'da salati sai su sa su rantse bayan sallah sallar da suka yadda da ita annahuma ma khana wa ma kadaba wa ma ghayyara wa ma baddala su rantse da Allah cewa basu ci amana ba ba karya ba basu canza komai a cikin wasiyar nan ba yadda yayi ta haka suka kawo ta fayabra'ani bidalika min haqqin yutawajjahu ilai ma daga nan sai su kubuta daga wannan haƙƙin da ake da suka zo da shi cewa eh an yarda da shi da su sai sun rantsi fa in lam yusaddiquhuma idan da suka kawo wannan shaidar sai aka ki gaggata su dangin mamaci suka ki gaggata su wa wajadu qarinatan suka samu wata alama ta dullu ala kadhibi shahidaini wacce ke nuna cewa masu shaidar nan ƙarya suke yi fa in a auliya ulmaiti to idan dangin mamacin nan sun ga dama falyakun minhu musnani to mutum biyu daga cikin su su miƙe fa yuqsimani billahi sai su rantse da Allah la shahadatuna ahaqqu min shahadati shahidain al ne su ce shaidan mu ta fi zama gaskiya fiye da shaidan waɗannan mutanen guda biyu saboda haka ba za a karɓi shaidar su ba wa annahu ma kana kuma su rantse da Allah cewa waɗancan sun ci amana wa kadaba ba kuma sun yi ƙarya fa yastahiquna minhu ma ma yad'una daga nan sai su cancanta a yadda da magana su karar da suka kawo cewa waɗancan ba su da gaskiya sai a yadda da magana su kun ji yadda ake a musulunci wallahi yan uwa babu nasara babu kubuta babu jin daɗi sai an bi musulunci in aka bi musulunci ba wanda za a cuta yanzu ku duba fa kafirai ne fa nan fa wai kafirai makiyan Allah amma duk da haka al'amari ne na zamantakewar yau sai aka ce lalura za ta iya jawowa a jawo su a yi amfani da su asali su zaman su musulmai ba su da bukatar shi kafiri musulmi bai da bukatar shi asali to amma akwai dalilan da suke jawowa musulmi ya bukaci kafiri akwai dalilai wannan na ciki tafiya ta kama mutum Allah ya umarce shi wasiya mutuwarsa kuma ta zo kuma ba musulman da za su masa shaida to babu laifi da baki wuni gara baki baki a cikin kafiran sai a dan zazzabo domin laisu sawa'a haka qur'ani ya ce kafirai ba duka halin su ya zama ɗaya ba akwai kafirin da kiyayyarsa a cili take akwai kafirin da yake mujamala ne mujamala shine yana dan nuna maka cewa yana ɗan kyautata maka mu'amala shine mujamala ko da yana da wata damuwa a cikin zuciyarsa amma dai a fili yana nuna dalla a ci gaba da zaman lafiya babu komai amma idan ka ga kafirai sun bayyana gabas a fili to qur'ani ya ce wa ma tukhfi suduruhum akbaru abinda suka boye a zuciyarsu ya fi girma in kafiri ya kalle ka ya ce maka ban kaunarka to a zuciyar shi yana cewa ne yanzu yanzu nan da zan samu dama kashe ka zan abin da kafiri yake faɗi kenan to irin waɗannan bayanan su ne za a ce ba a san ba a san kuma dole ne kuma kowa ya sani su kafirin sun sani musulmai ma sun sani an san irin zaman da ake yi amma ba inda aka ce musulmi ya je ya cutar da wani kafir kuma kafirai ba inda za su samu adalci su kansu sun sani sai idan suna karkashin musulunci da kansu sun rubuta a rubuce-rubucensu kafirai waɗanda suka yi adalci suka faɗi bayanin yadda musulunci yake cewa babu wani tsari da aka taɓa yi a duniya Me ba kowa hakkinsa ya tsare ma kowa hakkinsa sai tsarin musulunci mun kawo kisa sayyidina Umar radiyallahu anhu rannan da dattijo kafiri sayyidina Umar ya ce ya za a yi mu ci ƙarfinka. mu ci gajiya ka kana da karfi kana matashi sannan ka tsufa sannan ko mu ce ka kawo jizya jizya ta karfafan kafirai ce karfafan kafiri shi ake cewa ya kawo jizya amma ya tsufa ya za a ce ka kawo jizya sai na umar ya ce zo ya rika karɓan ma ɗauni na wata-wata da za a rika bashi a baitul mali na musulunci kafiri an yana karkashin daular musulunci ya yadda zai zauna a karkashin daular musulunci ba zai cutar da musulmai ba ba zai rika munafurci ba ba zai rika haɗa baki ta waje da kafirai yan uwan shi ba ya zai zauna lafiya musulunci zai tsare masa haƙƙinsa akwai ghairul musulmi na fi shari'atul islamiyya akwai waɗanda ba musulmai ba da matsayinsu a cikin musulunci suna da matsayi suna da matsayi kai an taba daular da ce azarbabi daular daula ce ta musulunci daular banul abbas ta kafu daga shekara ta ɗari da ta rushe shekara ta ɗari shida da hamsin abbas saboda sakwa su sai da suka kai masu suka rika ɗiban waɗanda ba musulmi ba suna ba su makamai har ministoci sai da suka rika ba su kuma daula ce ta musulunci suka rika ba su har sakataren gwamnati sai da aka zaba a cikin su da accountant general suka rika ba su duk da wannan yana cin abin da ya jawo ruguje wasu kuma to amma dai ana nuna maka yadda musulmi yake da buɗe zuciyarsa ya ba wanda ba shi ba dama ya shigo cikin shi ma ya zauna da shi a matsayin kasuwanci ko a matsayin ya zo ya zauna a matsayin cewa shi ɗalibin ilimi ne zai koyi wani ilimi da sauran yin wannan ko makwabtaka da ana yi kuma musulunci ya tsare musu haƙoƙinsu al'imamu abu hanifa a mazhabinsa a unguwar kafirai da wani musulmi zai tashi ya kasassaɓa ya tafi ya je waccan unguwar ta kafirai da suke zaune suna ƙarƙashin daular musulunci sai ya je ya ga wani tulu na giya ko ya ga kwalaban giya ya fasa musu alimama abu hanifa sai ya ce ya biya hujja sai ce li'annahu malun mutaqawwamun inda sahibihi saboda dukiya ce mai kima a wajen mai ita kuma shi a wajen shi ai halatta ne ya ko amma malamai saura suka ce a'a al-Imam Abu Hanifa wannan magana ce tsauri mutum ya je ya fasa kwalba giya a ce sai ya biya sai dai kada ya je a ce kai ya je ya fasa amma fa in ya tafi ya fasa ba da izinin kowa ba ko kuma za a ce kai ya biya ba kun gane ai fikihu to shine wannan duk wannan yana nuna maka yadda musulunci ke da adalci yake tsara haƙƙin kowa bai yadda a cuci wani ba gashi har kafiri an ce an bashi dama ya zo ya musulmi shaida to amma me yasa kullun kafirai ba sa san a zauna lafiya kuma duk inda suka samu dama akan musulmai su suke cutar da musulmai qur'ani dai ya mana wannan bayani sai dai mu ne muka rufe idan mu ga bayani balo-balo muka ki yadda da shi mu an ce mu tsara haƙƙinsu amma su ba su ba haƙƙinmu Allah shi kyauta Allah ya ganar da mu babban malami al'allama ibn ashur rahmatullahi alaihi yake cewa wal hikmatu allati min ajliha hikimar da ta sa lam tuqbal fi shari'atil islam shahadatu ghayril muslimina ba za a karbi shaidar wanda ba musulmai ba a shari'ar musulunci illa fi darurati sai da zarura me hikima shi wannan malamin ibnu ashu muhammadu tahir Ibn ashu malami ne da aka yi shi a nan ƙasar tunisiya yana ɗaya daga cikin malaman da aka yi su masu ilimi da yawa a cikin wannan karnin ya rasu kusan shekaru arba'in da suka wuce ya taɓa zama mufti mufti mai ba da fatawa ga baki ɗaya na ƙasar tunisiya ya yi zamani da wani shugaban ƙasa da ake ce masa burkiba wanda ya nemi ya hana azumi a ƙasarsa ya ce saboda azumi na kawo rauni in aka yi azumi ana raunana in aka raunana ba za a iya aiki ba in ba a iya aiki ba to tattalin arziki kuma zai yi ƙasa so da aka yi ce duk ma'aikatan gwamnati su daina azumi aka yi mitin aka kira a sheikh muhammadu tahir ibn ashur wanda za mu kama gana sa yanzu muke kama gana sa yanzu cewa shi zai fito ya jawabi a lokacin ya kai kusan shekaru casa'in a duniya shi ne mufti aka yi mitin ya nemi ya gamsar da shugaban kasa shugaban kasa ce a shi dai abin da yake so a je a yi bayani a rediyo kuma ibn ashur zai je bayani shi kenan ibn ashur ya zo 'yan jarida suka zagaye shi aka sa live mubashir aka sa kai tsaye a gidajen talabijin na ƙasar tunisiya ya yi hamdala ya salati ga manzal su mai ce to shugaban ƙasa ya umarce ni ga abin da ya ce in yi ya faɗi da abin da shi suka yi da shugaban ƙasa bayan ya gama sai ya ce haramun a kaina da wannan shekarun nawa in zo in turbuɗe doka Allah so da da abin da shugaban ƙasa ya faɗi ƙarya ne babban malami ne masanin hikimomin shari'a wannan tafsirin nasa ta wa tanwir ya rubuta shi ne akan fitar da hikimomi na shari'ar musulunci a game da hukunce-hukunce kowane hukunci ne hikimarsa da Allah ya ce ai sallah to me hikimar yin sallah azumi ne hikimar yin azumi zakka ne ce ce hikimar ta hajji ne hikimar yin sa to shine nan sai yake ce mana a cikin wannan littafi nasa a tahrir wa tanwir dalilin da yasa hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ce ba za a karɓi da kafirai ba shari'ar musulunci ta ce ba za a karɓi da kafirai ba sai idan akwai lalura ku ji wannan da kyau inda marra'a imala hafi barura a wajen ma malaman da suke ganin cewa za a kira kafiran su zama shaidu inda lalura ai mun faɗi cewa al-imamu abu hanifa malik ash-shafi'i su sun tafi akan cewa ba a yi ko kwata kwata ba za a tsaye da kafiri ya zama shaida ba to shine yace a wajen malaman da suke ganin za a iya tsaye da kafirai su zama shaidun a halin lalura to ne yasa haka anna qabula ash-shahadati tazkiyatun karɓar shaida kana cewa mutum mutumin kirki duk wanda ka karbi shaidarsa ka ce mutumin kirki ne kuma duk wanda ka karbi shaidarsa ka yadda da shi ka yadda cewa ranar lahira ma za ka iya zama kai ma shaidarsa da wannan ne malamai suka yi tafsilin ka'ida suka ce alinci khabu shahadatu zaɓe shaida ne duk wanda ka zaɓe shi ka je kan buga masa ƙuri'a ka ce kana masa shaida to ka yadda na gobe kiyama ma ka masa shaida cewa ya shiga aljanna daga nan sai ku karasa bayani wannan ita ce ka'idar da malamai suka fitar tana da mahimmanci sosai mu daina wasa da ita a rayuwa shaida da kake badawa ko ka ansa in ka karɓi shaidar wani ka tsarkake shi idan wani ya je maka shaida ya tsarkake ka so da haka akwai canjin tsarkakewa a tsakanin mai shaida da kuma wanda ake karɓan shaidarsa wanda zai mawa da wanda ake mawa in kama wani shaida ka tsarkake shi in kai ma wani ya karɓi da ka ya tsarkake ka wa ta'dilun kuma kana cewa wani adili ne lishahid ga shi wanda ake ma shaida wanda yake shaida wa tarfi'un li miqdarihi sannan duk wanda ka karɓi shaida sa ka ɗaukaka matsayinsa shi yasa aka je kotu aka ce ba za a karɓi shaida ka ba da to shikenan ka tashi aiki a gari ka tashi aiki a gari magabata hatta da yanzu a ƙasar saudi arabia ganin wata a kota ake zuwa ansa idan yanzu mutum ya ga wata sai ya je kotu ya je kotun da ya fi kusa da shi sai ya je a ce ya ce ya ga wata zai ce ya ga wata a kotu za a ba kotuna a buɗe da yamma ranar da za a duba za a duba wata sai mutum ya je kotu kotun da ya fi kusa da shi sai ya je ya rubuta a tsaye da shi alkali ya mashi ya rantsar da shi a yadda a ce kai musulmi ne a ce ya faɗi kalmar shahada ya ce ya yadda da manzal sama manzan Allah ne a masa wasu tambayoyi a gane cewa ba sha biyu da rabi bane shi daidai yake shi kenan sai a rubuta da shi da haka suke hahaɗawa a sanar da ganin wata to mu ba ko kina abin da ake yayi kama da wannan ka wajen mai anguwa mai anguwa kuma ya tattara ya tafi wajen dagaci dagaci ya tattara ya je wajen hakimi hakimi kuma ya tafi wajen sarki babba shi kuma ya tattara ya kai sarkin musulmi ya kama da shi duk kusan abu ɗaya ne da kake badawa to ka je ka ce ka gani a ce ba yadda ba ba ba a ce ba ka gani ba a halayen mutum ne aka ce ba a yadda da su ba mutum ya tashi aiki ka zo wajen wani ka ce masa do Allah kana neman aure kana sai maka jagoranci ya je ya nema maka aure ya gabatar da kai ce in mm, mm, gaskiya ba zan je ba ce saboda mai alaga malam ko saboda mai alhaji ko saboda mai ranka daɗe ce kai ne fa alayi fa ga abin da kake aikatawa ni ban ma taɓa ganin ka an yi salatin jama'ati da kai ba ban taɓa ganin ka an yi sallar jama'a jami'i da kai ba yaushe kake zuwa wani masallaci kake sallah sai ga mutum ya fara zazzara ido ko kuma ya ce jiya jiyan nan na ji ka a layi kana cewa kai baka jin kunya uban kowa to kai da baka jin kunya uban kowa ka tsaye da ni shaida sai ni ba zan maka shaida ba kaga ya tashi aiki ko kuma ya ce to shikenan zan je yana zuwa sai ce to wani ne tuhon ya ce yana san yakka ya ce in zo in neman masa auren yakka in nema masa izini amma ba zan ɓoye maka ba tsakanin da Allah dan wiwi ne in ka ga zaka bashi ka bashi ko ka ga tashi aiki ai so da ka shaida na da muhimmanci a musulunci kada mu rika wasa da shaidan nan ba kowa za a tafi shaida shi ba sannan ko ba kowa ake tsaidawa shaida ba tana da muhimmanci ku ji fa Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah Allah ya danganta shaida zuwa gare shi to shine ibnu ashur yace in ka karbi shaidan mutum to ka daga matsayinsa iz ju'ila khabaruhu maqta'an lil huquqi domin an sanya shaidarsa da maganarsa ta zama ta yanke hakki ta ba da wani haƙƙi daga hannun wani abawani. ba wani kaga ba ƙaramin aiki ba ne sai mutumin kirki amma mu yanzu tun duk ba waɗannan abubuwan ake yi ba shi kenan sai mutum ma ya aikata abin da ya ga dama ba komai tun an san shi lalatacce ne amma sai a ɗau aure a bashi kuma su kai mamakin kaga wanda zai je masa shaida auren kuma ya sani in bai sani ba abin ya ɓoye a gare shi zahiri ya aiki da shi wallah kada a kama shi da laifi amma in ya sani ya ɓoye to wannan ya yi babban mummunan zunubi ka je ka ba da shaida ƙarya ka san mutum ba mutumin kirki bane ka je ka ba da shaida akan cewa a matsayin mutumin kirki ne ba daidai bane musulunci ya hana wannan to shi yasa aka aje kafirai gefe guda in akwai wanda bai cancanta a karɓi shaidarsa ba ai kafiri ne ai gara fasiki da kafir faqad kana ba'd al-qudati min as-salaf yaqulu lish-shuhud wani alkali daga cikin magabata ya kasance yana ce ma shaidu idan aka kawo shaidu a kotinsa sai ya ce musu ittaqullaha fina ya ku shaidu ku ji tsoron Allah a game da mu fa antumul qudatu wa nahnu al munaffizun ku ne alƙalai shaidu da maganar ku nake aiki mu zartarwa kawai muke yi da alƙalancin alƙali yana aiki da shaidu ne abin da ya bayyana a gare shi shi yasa ai a wasu mazhabobin suka ce la yakunu qadi shahidan alƙali baya zama shaida misali alƙali ya zo wucewa a motarsa kawai sai ga ana dambe sai ya koma gefe ya kalla da ya koma gefe ya gama kallo ya tuka mota shi ya gaba ya zo kotun shi ya zauna kenan sai ga kara ta zo akan wannan ka fadan da ya gani ana yi a gari to kamar bai gani bane ba ruwan shi kowa ya tsaye da shaida wanda ya zo ya ce an cire mishi haƙori ya kawo shaidu wanda ya zo ce an cire mai ido ya kawo shaidu amma alkali ba ruwan shi da abin da ya faru shine suke cewa hal yahkumu alqadi bi ilmihi qa'ida fiqhiyya shin alqali na hukunci da iliminsa abin da ya gani ana yi a fili malamai da yawa suka tafi akan cewa la yahkumu alqadi bi ilmihi alqali ba zai hukunci da iliminsa ba ya bari abin da shaidu suka yanke suka tabbatar shi zai aiki da shi to kun ji maganarsa tana da tsawo za mu ci gaba insha Allah ta'ala a darasi na gaba mu ji bayanin da yake akan hikimar da ta sa me yasa shari'ar musulunci ta ce ba za a karɓi shaidun shaidar kafirai ba sai idan da lalura Allah ya ƙara ganar da mu addinin sa Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alkur'ani eh, akwai neman taimako da aka ce ana yi na marayu saboda haka sai mutane su ba da gudunmuwarsu Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa wai yana tambaya ne yana mafarki akan da ayoyin alkur'ani ko me haka ko ni ban iya fasara mafarki ba amma dai in kana mafarki da ayoyin qur'ani shikenan sai ka gode ma Allah yanzu da ayoyin shi dan kake mafarki da su ai da damuwa to da ka sai ka ƙara rike qur'ani sosai kai ta karanta qur'ani sosai sosai ka rike qur'ani in kuma kana sakwa-sakwa to ka ka rike alqur'ani sosai wannan shede wata shimfiɗa irin ta ummu sulai inna allaha la yastahi min alhaq yace malam jiya an yi bayani akan ladabin tambaya da bayani akan tambayar da bata dace ba ina fatan waɗannan tambayoyin nawa ba za su shiga cikinsu ba to bari mu ji Malam akwai sahabin manzon Allah sallama ɗaya da ya zakke ma matarsa da rana a cikin watan azumi amma sai shi kadai aka umarta da yayi kafara ba a umarci matar shi ba malam mai ce hikimar shari'a a cikin haka so malamai sun tattauna akan me yasa a hadisin ba a ce ita ta yi ba wasu suka ce an fahimci cewa matsa mata yi a akrahaha ya matsa mata ne so daga da matsa mata yi ita ba hukunci a kanta suka ce shi yasa ba a ce ga hukuncin ta a cikin hadisin ba domin lafazin hadisin cewa yi waqa'atu waqa'tu ala imra'ati na afka ma matata kaga ba ita ta ce ba ita ta jawo hankalin shi ba to shi yasa sai suka ce hadisi bai faɗi ba to sai ahlu zahir suka ce tunda hadisi bai faɗi hukuncin ta ba duk yadda aka ko matsa mata ko ba matsa mata yayi ba ba azumi akan ta ita kadai shi kadai zai sha wahala shi shi kadai zai yi kafarar sa wasu kuma malaman suka ce a'a suka yi rabe suka raba bayani in matsa mata yayi to sai aiki da zahirin wannan hadisin a matsayin cewa babu kafara a kanta shi kaɗai zai kafararsa idan ko ita ta jawo hankalinsa suka shirya har ya sadu da ita to dukkaninsu akwai kafara a kansu kuma wannan ƙaulin ya fi a yi aiki da shi tambaya ta biyu ina ganin ita ce kaman bata shiga cikin ka'idar ba wai su wasu sunaye ne yake faɗi wai ya halasta a sa su na ce muku daina tambaya game da sunaye na ba ku labarin safinatu ko safinatu da sakinatu da safinatu da safiya sunanta safinatu wani ya fassara mata ya ce wai sunanta kwale-kwale yar jami'a kawai ta kama kuka an ce sunanta kwale-kwale ta ce ita allan baranci an canza mata suna sunan da take so ita yanzu daga yau ba sunanta safinatu ba sunanta safiyatu da ka ba a fassara sunaye ku daina tambaya kan fassara sunaye akwai damuwa in ana fassara sunaye wanda ba a riga an sa musu sunayen ba to idan za a sa sunan idan za a sa sunan ka zaɓo sunan sahabbai ka zaɓo sunayen annabawa sahabbai mata da maza sannan a cikin magabata wanda suka yi rayuwa da annabawa akwai su ba maryam mace akwai maryam babu asiya da sinun da hamza da sinun asiya ba asiya ba ba ta suna ne mai kyau da sunan suna ka dawo cikin sahabbai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran matan sahabbai a sa sunayensu amma tambaya game da sunaye in tub tubda lakum uku. ai kun tuno fassara in tubda lakum ko ba ku manta ba in tub tubda lakum uku. so da kada wani ya rika fassara sunaye ko a rika tambaya a ta fassara sunaye sai ya jawo damuwa akwai wani dan uwa da ya ce ya shiga cikin wata damuwa don Allah yan uwa su sa shi a cikin addu'a ya ce ya shiga wani hali na rashin lafiya da ba su suka yana roƙon yan uwa musulmai su sa shi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yi masa Allah ya yi mana dukkan mu damuwar da take gaban mu babu wani musulmi da bai da wata damuwa so daga dukkan mu Allah ya yi mana damuwar mu malam don Allah kai tsokaci ga wasu bayin Allah sai ka ga imam ya yi kabbara harama amma sai fama suke da nafila to ba a son a yi nafila mutum ya shigo masallaci ya ga an tsaye da sallah idza uqimatis salatu fala salata illa al idan aka tsaye da sallah to kada wani ya kirki wata sallah sai idan farilla ce malaman malikiya suka ce idan ya riga ya kai raka'a daya ya ruku'u a raka'a farko to ya karasa amma idan bai kai raka'a daya ba bai yi ruku'u ba to ya kwance wannan sallar tasa domin ya samu kabbar harama tare da liman so da ka Allah mutane su rika tsara waɗannan farillai su aka fi son a tsari idan mutum ya tsara farilla to daga nan kuma sai ya ƙara da nafila mun gane yanzu ɗan da ba a haife shi ba ta hanyar aure ba shi da gado mala a taimake ni da hujjoji don Allah abokina ma to ban gane tukka wajen babin nan dai dan da aka haife shi ba ta hanya aure ba malamai suna da maganganu guda biyu a game da zai yi gado ko ba zai yi gado ba a malikiya ba zai yi gado ba da wasu mazhabobin amma akwai malaman da suke ganin zai iya gado in baban ya yarda da shi kafin ya rasu ya ce e, ya yarda dan shi ne amma ko da ba ta hanya aure aka same shi ba suka ce zai iya gado amma dai wannan mazhaba ba aiki da ita a kasar mu ko na baka na baka ne a babi na ilimi in aka je kotu za a warware ko kun ko kun raba a gida idan wani ya ce bai da bai kai kotu cikin magada alƙalan mu za su warware saboda suna aiki ne da mazhabin malikiya cewa dan zina baya gado shine ishlaka rizqun waye zayo azzina so daga dan zina yana azzina na daga cikin ul irth yana cin abin da ke hana gado Allah shi kyauta Allah kada ya sa haka ta faru da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da kwanciyar hankali bayan haka malam don Allah muna neman addu'arku, domin muna cikin wani wata jarabawa da Allah ya ɗauro mana muna neman mafita da Ubangiji Ubangiji ya biya mana mu amin to duka da yin wannan ne Allah ya yi mana gabaci daya amma mu riƙa karanta alƙur'ani yan uwa kuma mu rika tsara dokokin Allah daga cikin abin da ke kawo damuwa a farko farko akwai kin doka Allah da watsi da karatun alkur'ani ta ga mutum yana fama da talauci amma tarawihin nan ba zai tsaya yi ba da ka yi tarawihin nan duk in an yi sujada ka faɗan ma Allah damuwarka ga wata wata ɗaya cur amma za ka ga mutum yana fama da bakin talauci bai samu komai ba a duniya yana fama da damuwa kala kala amma za a sallama sallan an yi sa'a ya samu raka'a biyu ta isha'i ko me je yake ci har sallar isha'i ta yi ba bai zo ba ai masu kuɗi ne ake tattara musu abinci kala ashirin a tebur si ta ci si ta ci si ta ci inda za kai karfe goma ba a tada tarawihi ba su su su ba ruwansu amma kai kana fama da talauci kana fama da damuwa amma ba za ka ga mutum ya tsara dokokin Allah ba wannan akwai bala'i a ciki idan Allah ya jarrabe ka yana haska maka hanya ne cewa ka canza hanyar da kake bi to amma za ka ga mutane ba sa bi mutum ga fama da talauci ga damuwa kala kala amma bai rike dokokin ubangiji ba ibada baya yin ta yadda ta kamata in kana in ka bi Allah madaukakin sarki Allah zai sanyaya maka imani da Allah da bin dokokin Allah na kawo sa'adatul aish yana kawo ka ji daɗin rayuwa rayuwa mai kyau malaman da duk suka yi rubutu akan abin da ke kawo zaman lafiya a duniya har waɗanda ba musulmai ba akwai wani profesa a Amerika da ya rubuta wani littafinsa an fassara shi da larabci da ilqalqa wa da ilhaya yace ka rabu da damuwa ka fara sabuwar rayuwa katon littafi ya rubuta ba musulmi ba ne shi kirista ne amma cikin abin da ya kawo na farko farko ya ce bin dokokin Allah a shehu shi'idi da muka karanta maganar sa ɗazu lokacin yana da rai aka ɗauko wannan littafin aka kawo masa bayan an fassara shi zuwa larabci da ya karanta littafin daga farko har zuwa karshe sai ce ya Allah ka sa mai littafin nan ya musulunta ya ce da abin da ya faɗi gaskiya ne shi ne shi ma sai ya rubuta littafin sa dan karami in ka ɗauki wannan karamin littafin nasa alwasa'il mufida lil hayati sa'ida ya kawo wasu hanyoyi guda 21 da mutum ke samun rayuwa mai daɗi a duniya to kusan duk abubuwan ya ciro shi ne a cikin wancan littafin na da'il qalaqa wa da'il haya to kaga shine wannan sannan ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin yana nan da ransa Sheikh Aizul Qarani hafizahullahu ta'ala shi ma yana da littafin sa da ya rubuta akan wannan akan wannan babu malamai sun yi rubuce rubuce saboda yau mabdul ka'aba da ciwon damuwa ya ma mutane yawa in ka je kasashen turai ga su nan duk abin da ake da shi na rayuwa suna da shi amma kawai sai ka ga wani ya mallaki pound sterling na ingila miliyan kaza amma karshe sai ya rubuta wasiƙa ya kashe kanshi me ya ja mushi wannan babu imani babu bin Allah kai kuma kana da ɗan abin da Allah ya baka ɗan kaɗan amma in ka tsara dokokin Allah sai Allah ya baka sa'adatul aishi ka samu rayuwa mai daɗi mutanen gari ma sai su kalle ka su zata ka danna wasu miliyoyi ne a gan ka fes amma wallahi bin Allah ne bin Allah ne wasu duk da kake ganin su na sheki ba su cikin damuwa wallahi tsara dokokin Allah ne da yawan roƙon Allah ka rike zikiri ka rike roƙon Allah ka rike karatun Qur'ani ka rike bin dokokin Allah Allah zai yaye maka damuwarka azumin nan ya zo tsara dokokin Ubangiji yi azumin gaske ba azumin yunwa ba ba azumin kishirwa ba azumin gulma kakkai yi gulma ka kama bakinka daga gulma ka kama bakinka daga cin haram ka tsara dokokin ubangiji daidai gwaggwado duk ibadun da ake yin su a cikin watan ramadan din nan ka tsare su da gaske kar tarawihi ta ta guje maka kar ka rasa tarawihi kar ka rasa sallah asubahi kar ka rasa dukkan salloli ka gani kuma ka rika ɗaga hannu kana addu'a kana cewa ya Allah ka yaye min damuwan nan da nake ciki wallahi Allah shi ya yaye maka amma ba a yi ga damuwa kala-kala damuwa ta gabas damuwa ta yamma damuwa ta kudu ta arewa ta ko'ina ta sama ta ƙasa to amma za ka ga mutum ko bai koma ga Allah ba mu koma ga Allah ‘yan uwa fashirru ilallah fashirru ilallah mu buga ga baki dai mu koma zuwa ga Allah alƙalmuni ya rubuta littafi akan wannan ya sa suna fashirru ilallah duk a koma wajen Allah ta hanyar tuba istighfari yawan ambatan Allah karatun alkur'ani tsara dokokin Allah maɗaukacin sarki da wannan ne Allah zai sa damuwan mu ta zama takawa amma in ba wannan muka yi ba ba abin da ke ba da damuwa ba abin da ke yayi damuwa an ban labarin wani mutumi wai yana da hawan jini ciwon hawan jini ya dame shi wai ya je wajen likita likita ya tambaye shi wai me yake ba shi farin ciki a rayuwar shi ya rika yi sai ya ce ma likita wai kallon rectin ka ji wawa wawa wai rexilin ne zai bashi natsuwa yanzu ai dole ya zama yana da rexilin ba wasu ake zuwa ba dole ya zama yana da fati ko ya dau wanda yake so a dauke shi a kada shi zai ji daɗi in bai ji daɗi ba mai zuciyar shi za ta yi za ta buga ka ji wawa ka dawo ka rike qur'ani ka rike karanta alqur'ani mai girma wallahi duk damuwa ka sai ta yayi Allah ya yi mana damuwar mu gabaki ɗayan mu Allah madaukakin sarki ya sa mana farin ciki a duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya ba mu tsarkin zuciya da natsuwarta Allah kwantar da hankalin mu Allah ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu shugabannin mu Allah ya musu jagoranci Allah ya taimake su Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ke kansu mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh